Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka ya tsaye a tashar VOA Africa 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomal da kuma niyya. Ana iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Bayan labaran duniya, sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagarin na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taɓa janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da 'yan mazan jiya na jam'iyyar suna ƙoƙarin gurgunta da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka nada a shekara ta 2005 inda ya kalaman batsa ga kan mata. hamshakin mai kudin ya ce bai kamata a ɗauki faifan bidiyon da ake ta yayatawa a matsayin wani abu ba fyace ɗauke hankalin al'umma a sauran makonnin yakin neman zaɓe da suka rage kafin zaben shugaban ƙasar da za a gudana a amurka cikin watan nuwamba ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da abokiyar hamayyarsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa bill clinton mai gidanta ya aikata laifin da ya fi muni a kan mata yau lahadi trump da clinton za su yi muhawararsa ta biyu a cikin ukun da za su gudana cikin makonnin ƙarshe na yakin neman zaɓe uwar gidan trump melania ta ce ba za a lamunci kalaman nasa ba sai dai ta ce tana fatar masu kada kuri'a amurkawa za su yi na'am da nadama da ya yi melania ta ce wannan ba halin mutumin da na sani ba ne yana da zuciya da kuma tunani irin na shugaba A cikin sanarwar da ya buga a tafinsa na Twitter, dan takarar mataimakin shugaban ƙasa na Donald Trump, Mike Pence, ya ce na yi bakin ciki da kalamai da kuma abin da Donald Trump ya aikata. Ya ƙara da cewa ban yarda da kalamansa ba kuma ba zan iya kare su ba. dan takarar mai harkar kasuwancin gine-gine da kuma gidajen caca ya sami kware-kware goyon bayan 'yan jam'iyyarsa waɗanda da dama suke ɗari-ɗari wannan hoton bidiyon batsan kuma ya sa waɗansu shugabannin jam'iyyar suka bayyana ƙarar cewa ba za su zaɓe shi ba waɗansu da dama kuma sun ce ba za su zaɓi abokiyar takararsa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ba abin da ya jefa kusoshin jam'iyyar republican a cikin wani halin tsaka mai wuya ko dai ba za su yi zaben shugaban ƙasa ba ko kuma su kaɗa wa ɗan takarar da yake takara ta ƙashin kansa ba tare da jingina da wata jam'iyya ba wanda ba shi da yiwuwa ya lashe zaɓe. magana Hillary Clinton a kaɗaice da manyan jami'an bankuna da shugabannin kamfanoni da suka kwarmata a wasiƙun imel ɗin ɗaya daga cikin manyan ma'aikatanta sun saba wa matsayinta yaƙin neman zaben da take yi bana. Abin da ta ce a jawaban da ta gabatar wa manyan kamfanonin kafin ta fara takarar shugaban ƙasa wanda ta ki bayyanawa da ƙungiyar kwarmato ta weekly ta samo daga imel ɗin shugaban kwamitin yaƙin neman zaben Hillary Clinton John Podesta ta kuma kwarmata kwanan nan ya sabawa matsayinta a takarar neman zaɓe duk da yake ba a tabbatar da sahihancin wasiƙun ba sai dai ofishin yakin neman zaben clinton bai kuma kalubalanci galibinsu ba kalaman na clinton sun saba wa abin da take faɗa a yakin neman zaɓenta inda take nuna kanta a matsayin wadda take yaƙi domin amurkawa matalauta da kuma wadda ke yin wato wadda take kare ayyukansu kamfanin dillancin labarai na associated press ya buga rahoton jiya asabar cewa ita 'yar siyasa ce wadda a shirye take ta cimma matsaya ta bayan fage da manyan kamfanoni domin samun tallata wato kudin neman da take neman kudaden yin campaign hukumar zaben kasar ghana ta ba masu takarar shugabancin kasar da na majalisa a zaben da za a gudanar cikin watan disamba wa'adin biyan kuɗin da ake ƙayyade wannan ya biyo bayan fatali da kotu ta yi da korafin da jam'iyyar ppp ta yi ranar juma'a cewa kuɗin da hukumar zaben take bukata su biya ya yi yawa dama dai hukumar zaben ta ba da wa'adin zuwa ranar talatin ga watan satumba ne ga dukkan 'yan takarar shugaban kasa su mai da takardun bayanai da kuma kudin kafin a ba su tabbacin tsayawa a takara ranar bakwai ga watan disamba tilas ne kowane ɗan takarar shugaban ƙasa ya biya dala dubu goma sha biyu 'yan takarar majalisa kuma dala dubu biyu da ɗari biyar da ɗaya banda waɗansu ƙa'idoji da ake bukata su ji su ga cewa kakakin hukumar zaben eric pasu masu kushewa lamura sun ce an yi ƙarin kashi 200 bisa ɗari ne domin kashewa ƙananan jam'iyyu gwiwa a su na tsayawa takarar shugaban ƙasa. Kakakin hukumar ya ce sai masu neman tsayawa takarar sun biya kuɗin sun kuma mayar da takardun da aka ba su su cika kafin a tantance waɗanda suka cancanci tsayawa takara. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rashawa a Moscow babban birnin kasar sun mai da martani daga kausan lafazi bayan da Amurka a hukumance ta zargi Rasha da alhakin kutsen intanet da ake yi wa kungiyoyin siyasa Amurka kwanan nan. Ofishin Daraktan ma'aikatar Leƙen Asiri na ƙasa da kuma ma'aikata Harkokin Tsaron Cikin Gida ta Amurka sun bayyana ranar Juma'a cewa suna sun hakikanta Rasha ke da alhakin kutse ta satar imel da aka kwarmata a yanar intanet. wani lauya ivan ɗan shekaru 35 ya ce farfaganda ce kawai ba gaskiya ba ne batun kutsen da ake yi wa amurkawa kowanne yana kare mudadinsa na siyasa a kasashen duniya suna caccaka juna ne a gani na farfaganda ce kawai in ji yari wani ɗan sanda dan shekaru 37 kutsen intanet rasha ba ta bukatar yin haka wannan wani sabon yakin cace baki ne da amurka ke yi ba rasha ba sai dai waɗansu suna cewa sabuwar gaba da kishi da ke tsakanin ƙasashen biyu dalili ne na yi wa amurka kutse wani jami'in soja ɗan shekaru 52 captain igo ya ce 'yan hamayyar siyasa suna iya amfani da kowane irin mataki ya ce yanzu da wannan farfagandar a kan rasha jami'an mu sun ɗauki mataki da ya dace muradan amurka da na rasha sun yi karo a ƙasashen gabashi tilas ne a samu saɓani. siyasa ce in ji shi haka take haka kuma za ta ci gaba da kasancewa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu mu sai a gyara zama, ga sahaba Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Kuma muna kira ga gwamnati da ta tallafa ma malamanmu kuɗin gada aka biyan su ana ɗan dilayin a biya su. To amma malami zai samu dai dama ya respectin ranar ne kawai amma ba tare da jin daɗin ranar ba. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Muryar farko mai kiran neman hukumomi su inganta biyan malamai ɗalibi ne daga jihar Kebbi. Albarkacin ranar malamai ta duniya ta bana, sannan murya ta biyu kuma ta wani malami ne daga jihar Taraba. Za mu kawo muku waɗannan rahotanni an juma kaɗan. Amma da farko gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya yi kira ga iyayen jama'a sarakunan gargajiya kama daga masu unguwanni zuwa sama cewa su sa ido kan harkar ilimi. domin babu madogara da za ta tsame al'umma da kowace irin damuwa da ta wuce ilimi. Gwamna Masari ya yi wannan kiran ne lokacin da yake jawabi ga sarakunan gargajiya a jihar kan bukatar su ba da gudu masu kan harkokin ilimi domin ciyar da ƙasa gaba. Ina jawo hankalinmu musamman Hausa Fulani ba wani abin da za mu bawa 'ya'yanmu da jikokinmu ba abin da za mu bawa ƙasa face wanda ya kai ga ilimi. Ta hanyar ilimi za a yi rabu da talauci. ta hanyar ilimi ce za a shiga aljanna to saboda haka lokaci ya yi duk matsalolin da ake fama da su a duniya makullinsu abinda zai bude a rabu da wahalar su sai ilimi saboda haka ba abin kunya ba ne idan kana da riga goma ka sai da biyar ka biya a ɗanka kuɗin makaranta ba gazawa ba ce ka zuba kanka jari ne a iyalanka ka zuba wa ƙasar jari domin in yi ilimi ba wai gidanka kawai zai fi a ƙasar zai fitar daga cikin wani hali duk wannan ana yi ƙasar nan ta samu koma bayan tattalin arziki duk ƙoƙarin fa da ake yi yanzu a fito da ƙasar ta ilimi ake yin shi halin da muke ciki yanzu mabuɗin shi yana nan ga ilimi in Allah ya baka 'ya'ya talatin ka samu biyu ko uku masu hazaƙa da ka ɗauki kuɗin nan ka watsa su kan talatin su lalace to gara ka in ka sa kuɗin kan wannan ukun suka zama wani abu to su za su jawo a nan 27 su hito da daga halin suke ci in ko kai wasa ga baki ɗaya za a yi ragas ba mai tada wani kasashen da suka fita cikin halin da muka shiga indiya kurkusa nan sai suka mai da hankali kan ilimin kasa baki ɗaya wato wanda shi yake turance public education Kanada sun taɓa shiga cikin wannan halin abinda suka yi sai suka ce hanyar da za a bi a yi maganin talauci shine public education tunda nan ne 'ya'yan kashi 90 bisa ɗari suka shiga sai suka yi ƙoƙarin ba ilimi kowa shi yasa ƙoƙarin da muke yi muna yin shi ne na shekara 20-30 masu zuwa ba na yau ba ko gobe ko a yi mana kiɗa yau gobe a tsine mana ko a a'a. za mu aika gidan talabijin na daura za mu aika funtuwa da nan mun yi documentary idan ka ga halin da makarantunmu suke ciki sai kai kuka wanda ke bodin aka ce ɗanka na wurin yana bodin zaka je ka ɗauko shi ba ka yadda ba muna sa mutane su fahimci zurfin lalacewan magana ilimi so mu ba komai ma mu koma kan duk abin da muka samu mu sa shi a cikin harkar ilimin mu farfado da ilimin nan shekara goma ishirin masu zuwa waɗannan da za su hito to in Allah ya yarda su ne masu tsamo katsina state daga halin da ke ciki mai martaba abin da nake roƙo ga ainihin masu unguwanni da dagatai da hakimai makaranta ku sa ido ku rika zuwa malamai suna cewa ba kayan aiki ba komai ku ce eh a haka ɗin dai a daure a yi wani abu in dai malamin allo zai zanna ya tara yara ɗari biyu kowa surar da yake karantawa daban bayan wata uku ka samu yaro zai iya karanta maka fatiha to ba dalilin zai sa an kai ɗana boko a ce aji mutum 160 ne su shekara uku ya zo ban iya rubuta min sunan ɗale sunan wa kun ga akwai nan ma akwai matsala akan malami saboda haka yanzu ana cewa makarantu sun lalace gwamnati ba ce komai ba din nan wanda ya ɗauki daga hanya nan kan hanya kuka taho na tabbata in kun ga firamare school da secondary school guda 20 akan hanya na tabbata mafi sauki a ce kun samu goma su buɗe tagogin buɗe in iska ta taho tana bugawa dama abin da ta buga ƙohos sai ta balle ta ta kula tagas sai ta balle ta ba ruwan kowa na gwamnati ina headmaster ina principal ina sauran malamai suke to ba za mu yarda da wannan ba duk malamin da yake da teacher don mun ce a ba da sakula don malamin da ya sake muka duk ainihin makarantar shi muka samu da tagogi da ƙohohi da ba za mu kyale shi ba wannan abin kowa sai ya sa baki zai ku masu hakimai da daga tai ku sa ido kuma ku yi amfani da ainihin hanya da ake communication mai sauki in ba ka yawa ka ce ga wani yaro kai ina waya ka ɗauki hoton makarantar nan da abin nan tura a kwamishinan ilimi ko tura a chairman na local gama in makan lambar gwamna tura mashi ya gani hotuna wannan shine amfanin communication Wakilin sashen Hausa Katsina Zaharaddin Sani Funtuwa ne ya aiko mana da wannan jawabi. Kamar yadda watakil ba za ku kasa ji ba ranar Laraba da ta wuce aka yi bikin ranar malamai ta duniya ta bana da hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana shekaru 22 da suka wuce da aka fara bikin ranar biyar ga watan Oktoba ta shekara ta 1994. Bana ma kamar bara an yi wannan biki a jihar Kebbi, inda gwamnatin jihar ta bakin kwamishinan ilmi magawata Aleru ya ce gwamnatin tana da burin haɓaka ilmi. Domin haka ne ma ta kafa wani kwamiti da zai ziyarci dukkan makarantun jihar domin sanin hali da suke ciki. Hakanan ya kira ga malamai su baiwa ɗalibai ilmi mai nagarta. Daga bisani wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da muƙaddashin shugaban ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar Kebbi Abubakar Kakale Bunza. dama dai kamar da kika sani ba mu da wani abin da hakuri da shi in ba karantarwa ba mu malamai kowane lokaci muna kokarin mu kirkiro hanyoyi ko dabaru na karantar da 'yan makaranta daga primary zuwa secondary har zuwa retirement station gaba daya saboda haka babban makasudin mu dai mu karantar da dalibai su gane kuma abin ya zama alfanu ga duniya baki ɗaya ba ma najeriya ba ko akwai wasu alkawalin da gwamnati ta yi muku na batun gyare-gyare albashin ko kuma wani matsalolin da kuke fuskanta? Eh alhamdulillah gwamnati ta yi muna alkawura da dama ah, na farko dai gina makarantun ne domin yadda za a ci gaba da karantarwa sannan ta muna alkawarin musamman abin da muka fuskanta eh, biyan kuɗin hutu na sashen shekara 2015 da kuma 2016 wanda hali yanzu shi muke jira kuma insha Allah muna sa ran da gwamnati za ta cikar da wannan alkawari yaya batun eh, shi kuma albashin ku na tafiya ya isa a albashi na tafiya kan kari ba watan da muka ƙetare aka tsallake ba bayan albashi ba eh, sai dai dan abin da muka kira akan shi shine wasu daga cikin malamai waɗanda an kai andaretin wanda ke an san albashi ƙasa ga minimum wage watan dubu goma sha takwas da ɗari biyar muna fatar gwamnati ta diba domin mu malamai ba mu da wasu ma'aikata waɗanda ba su aiki so dukkan malamanmu da ke aiki muna buƙatar gwamnatin jiha ta taimaka ta biya su albashi daidai yadda ya kamata kamar sauran takwarorin jihohin shi ma wani daga cikin shugabannin kungiyar ta nut ga abin da yake cewa sunana comrade ahmad b usman kangiwa uh, ni ne state first vice chairman na nigeria union of teachers a nan kebbi state amuma a nan jihar kebbi mun shiga cikin jerin waɗanda ga murna da yin bukukuwa domin tabbatar da wannan ranar a matsayin ranar malamai ta duniya haka kuma abubuwan da muka ware har wa yau kamar yadda nake kira ko kuma muke kira kullum na haraka tabbatar da kwarewa a cikin wannan sana'a tamu ta koyarwa saboda rashin kwarewa duk shi ya taɓarɓare ilimi a jiha da ƙasa baki ɗaya abinda nake nufi da rashin kwarewa yadda ake ɗaukan mana malamai waɗanda wani sani ne kawai ba tare da mutum ya je ya koyo yadda ake koyar wannan ba a ba shi yara a sa shi abin da bai san yadda zai yi ba a ce ya je ya yi yaran nan wanda da zarar mutum bai kware ba ko kuma bai sa abin da yake yi ba a kan harkar koyar nan ba yadda za a yi ya koyar da wani abin da ya kamata ya koyar da shi wannan na harkar tabbatar da kwarewa a cikin wannan sana'a shi muka sa ma gaba kuma ana na ana tattaunawa tsakanin kungiya da dukkan bangarori na gwamnati waɗanda suka shafi haraka ilimi a cikin wannan jiha da ke kasan kuna da kudure-kudure hmm. to wa'in irin ƙudurori kuke da su na cewa ku tabbatar da cewa karantarsuwa ko da dai gwamnati bata tallafa muku ba dai kuna ci gaba da karantar da yara yadda ya kamata eh, wannan kudurorin kamar yadda mai gabatarwa an ka wallafa takarda a nan cikin wannan taron da muka yi yanzu a kan harakoki na shirye-shirye na walwala da jin daɗi na malamai wato welfare scheme wayannan su ne ƙudurori waɗanda muka sama gaba a halin yanzu kamar yadda yake kunshe a cikin takardar da an ka wallafa cikin wannan ɗakin taron mu muna ba da eh, a yi koyi da mu saboda abin da ke cikin kunshe eh, cikin takardar nan akwai local government ɗin da na hito wanda mun yi ƙoƙari mun fara wallafa wannan kuduri ɗin namu na haraka walwala da jin daɗin malamai wato teachers welfare scheme a can arewa lgea wanda wannan abin har ya yi nisa a halin da ake ciki mun samu kamar wata talatin muna yi kuma wannan shiri ɗin a ƙarshen kowane wata lokacin albashi waɗanda suka yadda su shiga cikin shirin nan sukan bada da naira dubu ɗaya a matsayin abin da suke tarbatawa bayan shirin ya ɗan fara tafiya an fara tara kuɗi mun bi malamai mun neme su meye bukatocinsu suka ba mu bukatoci muka ɗibi biyar daga cikin waɗannan bukatoci a matsayin abin da za a fara gudanarwa da farko wannan abubuwan guda biyar akwai abin hawa domin zuwa wurin aiki a cikin lokaci ko kuma akan kari mun ba da mashina delon 125 guda 100 ga malamai wayannan mashina din mun siyo su a lagos sun kama muna kuɗi naira dubu tis'in an sai so ma ma'aikata su akan naira dubu tis'in da biyu da ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci ana sai suwa naira dubu tis'in da bakwai a kasuwa malamai za su biya a cikin wata goma sha biyar ko wani wata naira dubu shida da ɗari ɗaya da hamsin wanda ba malamin da za a cire ma naira dubu shida da ɗari ɗaya da hamsin ya wahala malamai suna da matsala ta gidaje mun samar da hilayen gidaje guda ɗari da tara ga malamai a garuruwa manya guda biyu na arewa local government a kan giwa da yaldu wannan hilayen masu valuin na hilaye sun ba da tabbaci na cewa hilayen nan za su yi naira dubu ɗari da hamsin an sai su malamai su akan naira dubu saba'in saba'in su biya cikin wata goma lokacin da azumi ya karato ana cikin matsala ta haraka abinci an kawo parboiled rice buhu biyar an kawo masara buhu hudu an kawo gero buhu uku kare da karau wasu malamai sun ce su ba abinci ne wahalar su ba ba abin hawa ne wahalar su ba ba gidaje ne wahalar su ba kuɗi suke so muka kassafa za mu ba da bashin kuɗi gida biyu phase 1 da phase 2 a phase 1 mun ba da naira miliyan goma sha bakwai ga malamai a phase 2 an ka ce za a ba da 50% na abin da an ka ba su a phase 1 aka ba da naira miliyan bakwai da dubu ɗari biyar wayannan duk abubuwa ne wayanda an ka yi ba wata wahalar ruwa ba wahalar biya kuma kuɗinsu ne da suka tara aka ɗauko aka basu bashi in sun biya za a sake ɗiba wasu a basu daga nan sai na samu zanta da wasu ɗalibai da suka samu damar halartar bikin ta ranar malamai ta duniya da farko na soma da abdulrahman musa adamu ni ɗan magajin rafin bello model primary school birnin kebbi kebbi state to yaro yana so yau ranar malamai ta duniya ne yaya kake ganin koyaswa ko karantarwa da malaman ku kai ka gamsu da irin koyarwa da suke muku eh mun gamsu da koyarwa da malaman mu ga mana malaman mu suna kokari don su ga sun koyar da mu mun kai irin wanga matsayi da malamai sun hakai mu ma mun kai mun karantar da mu da kuma 'yan uwanmu abokanan arziki to yaya akwai littafai da suke koya muku suna da isassu akwai littattafai amma makarantun ne da dama suna buƙatar ƙarin littattafai don a ƙara koyarwa kuma muna kira ga gwamnati da ta tallafa ma malamanmu kuɗin gada aka biyan su ana ɗan dilayin kayan a biya su ko malamanku na zuwa makaranta cikin lokaci? malamanmu na zuwa makaranta cikin lokaci don kowane lokaci muka je makaranta malamanmu suna nan kawai suke jira to wani irin kira za ka yi wa su sauran yan naka waɗanda ba su zuwa makaranta ina kira ga yan uwana waɗanda ba su zuwa makaranta da su yi hanzari su taho makaranta don wanga ilimi na boko yana ƙara ma mutum hazaƙar da zai kai gare ya samu wani mukamin da zai ciyar da yan uwa iyalai da kuma abokan arziki Maryam Atu Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. A jihar Taraba ma an gudanar da irin wannan biki. Ga Lawal Sani Kona. Na sadu da Dr. Mustapha Baba Ibbi wadda ya kaddamar da kasida mai lakabin kalubali ga malamai da aikin malanta cikin yanayin matsin bakin aljihu. Farko mun yi dubi kan kalubale da harkan ilimi da su kuma kansu maluman da suke fuskanta. a wannan yanayi da na taɓarɓarewar tattalin arziki da muka samu kanmu a ciki a Najeriya. Yaya malami zai yi ya rayu cikin wannan yanayi? Mun yi ƙoƙari mun yi dubi kan abubuwa da suka faru baya a inda muke yanzu da kuma yadda za mu yi mu ci gaba tare da kuma yadda za mu yi mu samu mu ci da ƙasanmu da jihanmu ta raba gaba. So su ma maluma a nan mun fara ba su shawarwari. Shawara na farko shine su yi tunani bayan ayyuka nasu na koyarwa su yi tunanin harka irin ta noma harka irin na kasuwanci domin su ma su iya gudanar da al'amuransu na yau da kullum domin suna fuskantar wani kalubale musamman kuma maluman mana abun da muka fahimta shine mun duba daga tarihi tun 2007 last da aka yi musu promotion aka yi implementation kenan duk maluman nan daga 2007 zuwa yanzu kowa yana nan an tseda shi wuri guda ne duk da cewa akwai ƙarin iyalai akwai ƙarin buƙatu da shauransu amma babu ko kwabo da ya ƙaru a kan abubuwan da suke samu a yawo da na yi a ƙauyuka inda akwai makarantun firamare na tarar garin ƙoƙarin nan na neman wani abu da zai agaza musu na samu yara wani lokaci akan tura su gonan malam na kuma samu malaman firamare wasu sai su kasa gyada akan barandan makaranta daidan wurin aikinsu kana ga in muka ce lalle su nemi ƙoƙarin aiki wadda zai agaza musu bayan aikinsu kana ga ba zai sa su kauce daga gudanar da ayyukansu ba tabbas wa'annan kalubale ne kamar yadda ka yi dubi a kai amma kuma mun samu kanmu a cikin wani yanayi yanayi da aka samu kai a yanzu malami baya da yadda zai tausayi ne yadda al'amuran suke taɓarɓarewa na zo a bincike da na yi nan jiya taraba a ƙauyukan nan za ka samu makaranta ne malami ɗaya ne sai kuma headmaster ko principal sai kuma community teacher za samu ɗaya ko biyu da za su agaza masa kai kanka ka sani wannan nauyin ya fi ƙarfin mutum ɗaya ɗauke shi sai kuma malamai da suka bayyana ra'ayoyinsu game da wannan biki sunana malam umar tukur wannan karantarwa shine allah ya kaddara hanyar cin abincinsa hanyar tuwonsa don haka gani wannan rana alheri ne a gare shi kuma yin murna saboda yana cikin wannan aiki eh, da farko dai ranar da aka sa na malamai ta duniya za a ce za a respectin ranar to amma malami zai samu dai dama ya respectin ranar ne kawai amma ba tare da jin daɗin ranar ba hujja ta kuwa ita ce ah, a gefen gwamnati malamai ba su samu yadda suke so malamai suna tare da yunwa musamman na firamare yanzu suna bin wajen wata uku za ka je kana biki na jin daɗi ne da yunwa na tambayi sakataren ƙungiyar malamai ta ƙasa reshen jihar taraba mr gilbert titus tenense shin ko malamai na da dalilar alfahari da wannan rana teachers decided to malamai sun ƙuduri aniya na yin haɗaka don tunawa da wannan rana to share ideas su kuma yi musayar ra'ayi ta yadda za mu shawo kan matsaloli da ke addabar mu. Wannan gamayya ba ta nishaɗi ba ce, manufarta ita ce himmatuwa don neman mafita da kuma godiya ga shugabannin ƙungiyarmu wadda ke aiki tukuru don shawo kan matsaloli da ke addabar malamai. The conditions are glaring. matsalolinmu bayyanannu ne jinkiri wurin biyan albashin malamai rashin ƙarin kuɗi na shekaru da dama rashin karin matsayi ga malamai da suka je suka nemo ilimi rashin alawus ɗin aiki a wurare masu wuya rashin alawus ɗin shugabantar makaranta na tuntubi kwamishinan ilimi na jihar taraba mr yohannes jigem game da wannan batu na matsaloli da ke addabar malamai. Life is full of challenges. Ka san rayuwa kanta na tare da ƙarin ƙalubale, kuma ka san ba za mu iya shawo kan dukkan waɗannan matsaloli ba, hadda na malamai. Babu shakka, a nan Taraba muna tare da 'yan matsaloli, amma ina son na baka tabbacin gwamnatinmu na da niyyar tabbatar da ta warware matsaloli da ke addabar malamai. Don haka ne idan ka kwatanta mu da wasu jihohi, malamanmu sun fi karɓar albashi mafi kima. Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamuna na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. To Sarfiru dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump ya buga a shafinsa na Twitter jiya Asabar cewa ba zai taba janyewa daga takara ba, ya kuma ce kafofin watsa labarai da 'yan mazan jiya na jam'iyyar suna ƙoƙarin gurgunta da takararsa ta wajen fitar da faifan bidiyo da aka naɗa a shekara ta 2005 inda ya kalaman batsa akan mata. Hamshakin mai kuɗin ya ce bai kamata a ɗauki faifan bidiyon da ake ta yayatawa a matsayin wani abu ba face ɗaukar hankali al'umma. ana sauran kwanaki wato makonni a gudanar da zaɓe a cikin watan nuwamba ya bayyana cewa zai mai da hankali wajen muhawara da aboki sa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta wajen bayyana cewa tsohon shugaban ƙasa bill clinton mai gidanta ya aikata laifin da ya fi muni akan mata masu mu a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can da al'asar idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Nisar fili hashin gumel ke cewa ku huta lafiya.